ma ka gan ya zo haɗawa zai ce ya zo da arziki duk ba ma lissafa wannan algus ka haɗa mai kyau da mara kyau ka siyar wannan shi ma haramun ya shiga ka je ka yi ajiya a inda ya banki na ruwa an baka kuɗinka da ruwan baka tantance ruwan ka ware ba ka haɗa su gaba ɗaya kaga halar da haramta shiga saboda haka ya dangana ga irin haramun din da haka ba za mu ci a rubu da shi ba sai an sake rubuto hanyar da aka samu haramun din mun ga ta yi kama da ɗaya daga ciki assalamu alaikum wannan yace Allah ya ƙara malan lafiya ina da makwabci amma idan sahun sallah ya haɗa mu baya son haɗa kafa da ni wani lokaci ma idan ya lura ni ne zan tsaya kusa da shi sai ya tsaya sai wani ya zo sannan ya zo to sai ni nake tsammanin ko kyama ta yake haka idan an tarar da shi in na tarar da shi a inda za mu haɗu sau sai in jira har sai wani ya zo tsakaninmu muna gaisuwa amma dai wannan shi ne nake ganin abin da ke tsakaninmu ko na saba wa shari'a to akwai dalilai da dama waɗanda mutum ba zai iya gaya ma ba wani gaskiya baya sa turare tsami yake baya wanka sosai ba sa turare sosai kuma wannan matsala ce wani kuma in ka haɗa sahu da shi duk tattake ma ƙafa zai irin masu ƙwanƙwanbarewa ɗin nan ne sai sun shigar da nan tsakanin nan da nan sun toshe shi duk ni ma gaskiya ba sun zama irin kusa da waɗanda duk sai ƙafa ka ta gaji ba haka ake haɗa sahu ba haɗa sahu kuma kamar za a mutu sai ya ƙwaƙƙobare ya ƙwaƙƙobare diya ne kai tutture ka Ka ga ainihin rabin goshinka da yake sujada saboda ya kusa naushinka to wataƙila irin wannan kake yi to kaga dole ya dinga gudun ka dole kai ka duba dalilin amma in baka ga dalili daga bangaren ka ba ya kamata ka nemo ne shiga tsakanin ku. ya kira shi ya kira ka ko ko kuma ba zai iya faɗa ba ka tura wani ya je ya same shi wane ya yabe ka ya ce kai mutumin kirki ne kuna tsawon makotaka amma abu ɗaya ne yake damunsa shine a lokacin da za ku haɗa sau kana kyama haɗa sau da shi ko za ka iya gaya min dalili domin akwai dalilin dan an gaya ma ma sai dai kai shiru ba za ka je ka gaya ma wancan ba yanzu kamar nan mun kira wani miji da mata muna son mu ji dalilin da ya sa aka yi ta sulhu har shekara uku ba a yi nasara ba sai mijin ya ce to da Allah kowa ya fita ya ban mu da malam da ya faɗa abin da ya faɗa ni ce mm, ni ma ba zan yi wannan sulhu ba ita ma matan ce ta je wajen mata ita ma da ta faɗi nata sai matan su kawo suka ce mu ai ba su ruhu malam nace to kawai a raba su akwai abubuwa masu nauyin da mutum ba zai iya faɗa ba sai kawai ya ɗauki ƙiyayya ya ɗora mutum kuma a rasa dalili ko mace ko miji ko makoci ko ɗan uwa irin waɗannan abubuwa suna nan ba sai an fito an ce kaza ba ne saboda ina ga abin da za a buke nan hanya ta biyu domin a warware wannan matsala wannan ta ce malam ni ce ina da miji wanda bai damu da sallah ba ga kuma bin malaman tsibbu in na mushi magana akan sallah sai ce wai ai ya riga ni zuwa duniya da zan gaya masa gaskiya zancen bin malamai da yake kuma yau yana kaucewa sunna don yakan iya binne dabbobi da ransu ko kuma a ce masa wai ya kawo kaji masu wake-wake ya gaya min wallahi kar ma na yi mafarkin zai dena don ba zai taɓa denawa ba ko baya fatan Allah ya kawo ranar da zai dena ta ce muna haka da shi yau tsawon shekara shida to malam a gaskiya yanzu na tsane shi don har in na ce sai ya sake ni shin malam na yi laifi ko kuma dan Allah mala a bani shawarar yadda zan yi dan abin yanzu ba na san shi to in san mu kes dan aure muke kullum mace in tana son ta rabu da miji ta san sharrin da za ta masa dole ka ce a rabu duk malaman sunna da aka ce masa mutum yana bin malaman tsubu kuma baya sallah ya rushe rukuni biyu daga cikin rukunan musulunci tauhidi da sallah ta za ka kawai a ji a to dole sai an yi bincike akan abin da ta faɗa sai dai a ƙaddara in fatawar za ta zamo in abin da kika faɗa gaskiya ne tsakaninki da Allah to akwai buƙatar ki sanar da waliyanki su zo su bincika wannan al'amarin in haka ne to wannan mutumin da baya sallah kuma sannan yana bin malaman tsibbu wannan ai ba ma malaman tsibbu ba yan tsibbu ka san ba abin da aka cuta a duniya irin malanta don wato public name ma da ordinary name shine kawai malam duk wanda ba san shi ba ta ake malam malam ko baka je malam saboda haka malam ta zama ita ce suna wanda yake gama gari wannan yasa kuma aka zamo yan tsubbu malamai ne bokaye malamai ne waye kowa ma malami ne to shi yasa kawai sai a ce ta tafi gidan malam wannan harkar ta tana da wahala kowa malam to saboda haka in Allah ya sa abin da kika faɗa gaskiya ne to gaskiya mu ma ba za mu goyi bayan a zauna da mutumin da ya ruguje rukuni biyu daga cikin musulunci ba amma akwai buƙatar in a kusa ne nan inda muke a kawo mana magana mu sa bincike a kansa bai ma sani ba da ko wanda zaka sa a bincike a kansa dan wata maslaha a ga hakan ne idan aka tabbata haka ne to sai a kirawo shi a gaya masa waɗannan abubuwan guda biyu fa ba zai yiwu a musulunci ka zo kana bin malaman tsubbu suna sa ka ɗauki dabba din dai ka ji an ce za a ɗauki dabba da rai a binne to haka aljanu ce kuma tunda harka aljanu ce to harka ce ta duniya da masu kwakwale idan mutane da masu cewa su je makabarta su ciro wani abu ko su binne wani abu da wanda za a ce su je samu budurwa su kashe ta su ciro wani abu a jikinta da wanda za a ce je ya sha jinin mutum duk wannan harkar tsafi din nan ki ɗaya ta neman duniya ce dan ba wanda zai wannan dan ya samu lahira ko dan ya gama da duniya lafiya harkar mulki ce da harkar kuɗi mukami da kuɗi su suke jawo tsafi a wajen maza duk namijin da kaga yana tsafi in ka bincika harkar mulki ce da harkar kuɗi ita kuma tsafin mace akan harkar kishiya ne da mallakan miji bukatar mace a duniya biyu ne rak ta mallaki mijinta ta kori kishiyarta ta zama wahada hala sharika laha kuma ta zama wahada hala sharika laha kuma ta zo hiyal amurun nahi ita take ba da umarni ita take hani ta mallake ka sai abin da ta ce ma sannan ta kori kowa a jikinka sai an biyo ta kanta to babban burin mace a duniya to akan wannan shi kuma namiji a nazarin da muka yi a kansa ba abin da yake so irin yanci ita ko mace ba abin da take so irin ka zama bawanta kai ko ba abin da kake so irin ka zama ka samu yanci sai abin da kace za a yi ita kuma so take ta kwace wannan damar ya zama sai abin da ta ce za a yi mushkila ba to in ta ga damar ba za ta kwatu ba sai ta shiga bokaye su ko bokaye alkawarin da za su yi mata za su yi mata abin da in ta yi to sai abin da ta ce ta zama mijin ta ce wani ce hamma akwai mijin kafin ta ce iza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qala al-hazabi saboda haka wannan ya tabbata gaskiya babu aure amma sai an samu shaidu tsayayyu a kai ki sanar da waliyanki ga halin da mijinki yake ciki a bincika a tabbatar haka ne in zai gyara sai ki koma ku ci gaba da aure in ba zai gyara ba to kuma muna goyon bayan ki rabu da shi domin ba abin da ya kai tauhidi girma a wajen dan adam ko mata ma da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ai Allah bai bar su haka kawai ba sai da ya ce annabi ya sa musu sharaɗi biyar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala ya yazmina wala da hunna wala ya ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya ya'sinaka fi ma'rufin sanai ce fa bayi'hunna wastaghfir lahunna Allah sai sun yadda ba za su yi shirka ba ba za su zina su yi sata su kashe 'ya'yansu su zo da 'ya'yan shegu su liƙawa mazansu ba za ka sa su a yi su ƙi ko ka hana su su ƙi hannuwa ba in sun yadda da wannan Allah ce to ka karɓi caffar su duk ka karɓe su a matsayin mabiyanka kuma sai ijaza akwai munatu famtahinuhun muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala ji'uhun ilar kufa to ta kaka za ku gane muminai ne sai ba sa shirka kuma an ce kakka wa mushiriki yarka za a taku man bauna dinahu kaga ku ai ba a yadda da addinin mushiriki ba man bauna dinahu wanda kuka yarda da addininsa yana yi daidai wa hulukahu kun yadda halayensa masu kyau ne fa zawujuhu ko ba shi da kuɗi ba shi aure jari ne mutumin kirki ko ba shi da ko kwabo yake son yaka ba shi saboda jari ne mutumin kirki mutumin banza ko in duniyan nan yake da ita kaka ba shi yaka ita illa ta fa'aluhu in kunki ta kun fitnatun fil ardi fitnatun fa fil ardi duka ƙasa sai ta samu fitina ba iya gidanka ba saboda za a yi ta haihuwar mutanen banza kaga duniya sai ta rikici wa fasadun wata ruwan ya ce kabir wata ruwan ya ce arid arid mai faɗi za a samu fasadi mai faɗi a ban ƙasa idan ba a tantance tauhidin mutum da halinsa kafin a bashi mata saboda haka mijinki yana cikin wannan musifar Allah ya tsare wannan ya ce addu'a da ake yin saukar ruwa sama ita muka yi Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa wannan ruwa ya zamo mai albarka mai amfani in ya yawa kuma ana addu'an kuma Allahumma hawalaina ko la alaina akwai addu'ar roƙon ruwa akwai addu'ar da ake in ana ruwa akwai kuma addu'ar da ake yi idan ruwa ya yawa yana rushe gidaje sai addu'an Allah ya kai shi cikin gonaki ya kai shi can cikin inda za mu samu ruwan sha na famfo tafi can calawa a yi shi can <laughs> Allah a yi a calawa Allah a yi cikin dabdab din nan na hanyar dan mata da ya kaza Allah kai ruwan can sai ka ma faɗin da kake so Allah ya kai Allahumma alal akami wa zirafi wa ya awjiyati wa manabitu shajari sai ka ga Allah cewa to Allah ruwa ya isa a gari haka muna so a kai shi cikin gonaki a kai shi cikin duwatsu a kai shi cikin fadamomi a kai shi can inda ake shuka kaga Allah sai kuma ya kwashe kuma da annabi ya faɗa haka sai aka kwashe ruwan da gari gaba da aka daina ruwa a gari ya koma can wanda ce akwai addu'a da ta wuce ɗari daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh to a je adadi ba wacce ta wuce ɗari indiya to ai annabi so yake mace ta yi namiji yayi babba yayi yaro yayi dan kasuwa yayi malami yayi dan siyasa yayi to kuma kowa na da hidimomin sa in ya wuce ɗari gajiya za a yi yanzu ka duba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni ban san zikirin da yafi wannan yawa ba cikin zikirin da annabi ya ba mai adadi kaga guda ɗari ake yi amma shi ne kaɗai zai kwashe ka wajen minti biyar ko minti bakwai ragowar astaghfirullah wa tubi astaghfirullah wa tubi ba ɗaukar lokaci to in ko kaga abu mai yawa sai dai wanda ka sa kanka amma in dai na shari'a ne ɗari za ka ga mafi yawa sai dai ka ƙara kuma da kanka ka ƙara wasu abubuwan da ba su da adadi kamar subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim za ka iya ta yi ba adadi ba lissafi wannan kuma kai ka sa kanka amma mai lissafi baya wuce ɗari da safe ɗari da yamma saboda so ake kowa ya yi su ko masu ba mutum zikiri so suke daina komai ya ta yinsa mafi yawan zaka ga zakiru ba su da sana'a ko ba ka ba kaga to kuma in aka ce kowa ya koma irin wannan zakirin to suwa za su cika asibitoci su cika makarantu su cika kasuwanni annabi so ke kowa ya zama zakiru dan kasuwa zakiru likita zakiru malami zakiru kowa zakiru ne kuma lokaci guda yana sana'arsa zikirin bai hana shi a ibada ba ibada ba ta hana shi zikiri ba shi yasa sai aka sanya kowace munasaba da zikirinta kowace munasaba da addu'arta tun daga tashi mutum ya zama zakiru kana farkawa me zaka ce a haya na ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al wa huwa ala kulli shay'in qadir inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman sai ka karanta aya goma zaka ɗiba a karshen suratu ali imran sai ka karance ta sannan ka shiga ban addu'an shiga ban in zaka fito addu'an fitowa in zaka yi alwala addu'an fara alola addu'an gama alwala addu'an tafiya masallaci addu'an shiga masallaci addu'an fitowa masallaci addu'an buɗe sallah ita sallah dama addu'a ce akwai addu'an buɗe sallah da ka shiga sallah ma sai ka buɗe da ta'awizi Du'awar istifta da karatun fatiha da karatun sura in kai ruku'u shi ma in ka ɗago akwai na ɗagowa in kai ruku'u akwai na ɗago in ka ɗago akwai na ɗago in ka tafi sujjada akwai na sujjada tsakanin sujada da sujada ma akwai rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni wa jiburni warfa'ani da sauransu kaga ashe addinin gaba daya in ka dauki zikirorin annabi ma sun ishe ka ba sai ka hada da na wani malami ko na wani shehi ko na wani mutum ba na annabi sun ishe ka ga inganci ga sauki ba za ka ji wani su dabaru ba yanzu da wani malami ka sa shi addu'a Allahumma bi jahi asa Musa wa zibi Yusufa wa safinatu Nuhu nace kai safinatu Nuhu ma sai wannan ce addu'a ce zibi Yusufa fa nace ya fa aka aka ce kura ta cinye yusuf kuma sai ya zama tawassali bi jahizi ibn yusuf wa asa musa wa safinatu nuhi a ba wani ce addu'a ce a za ka dawo da hankali ba sai kun yi abin da za ku birge ka ce Allahu nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam annabi ya ce ko baka iya kowace addu'a a duniya ba wannan kadai ta ishe ka dan ba abinda babu a cikinta. Allahumma ni as'aluka min alkhairi kullihi me rage kuma kace ajilihi wa ajilihi nanan da na can wa uzbika min sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ka raba ni da sharri duk gaba ɗaya nanan da na can wa ma وما قرب اليها من wa amalin. wa uzbika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin to menene yuqarribu ila nari shirka bid'a duka su tafi me yuqarribu ila janna tauhidi sunna biyayya da'a duka su zo to bari bari ku jima wa as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadu wa ibaduka salihu duk wani alheri da annabi muhammad ya roƙa wanda ba keɓance annabi kaɗai za a ba ba ka bani irinsa duk wani sharri da annabi ya ce ka tsare shi ni ma ka tsare ni irin wannan sharrin wa ibaduka salihuna da tun daga kan annabi adam har duniya ta tashi duk wanda ya addu'a ba ni irin abin da ya roka shi sa annabi ya ce wa nana aisha ba zan baki jami'ud du'a du'a ce kwaya ɗaya amma in ka yi ta duk wanda ya addu'a a duniya ya roki Allah kai ma ka samu wannan nan ka ce as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun wa ibaduka salihun wa uzbika min kulli sharrin ista'azaka minhu muhammadun wa ibaduka salihun kawai mutum sai zo ya wani hada shirmansa kawai yana wani shaja'i da wasu irin kalmomi saboda kawai burge jahilai jahi a samu musa wazi ibu zai ka ci wata addu'a sabuwa har da a samu musa a cikinta Hadda kura annabi yusuf hadda safinatun nuhi allahu akbar kai wannan kuma sai kuma a zo da da mucijiyar da abin nan lai sauki mutum ya yi wallahi da rashin girmama sunna ne ni fa aka ce addu'a annabi yayi ta ni ta ishe ni kawai to na san babu fasahar annabi babu mai girma kama annabi babu mai daraja kama annabi ba wanda ya san Allah kama annabi ko ba wanda Allah yake so kama annabi to ba duk abin da ya fito daga annabi to shine original shine original so da ka inda ya tabbata annabi ya faɗa to ka tsaya anan ka je ka shiga ka ce sai ka yi addu'a da kowa bai sani ba ko ka zo da wata dogo addu'a shafi biyar ta yi a ce ka ai yana ta gumi wata dogo addu'a da ya malam kai wannan addu'a fa akwai bayani a cikinta akwai asiraru akwai bid'a kuma ba na hukuncin wanda ya tsallaka ƙur'ani a cikin masallaci ya yi rashin ladabi idan ƙur'ani a gabanka to ka ɗauke shi amma tsallakawan ba wai kaka ce ma arne ne a'a kuskure ne da rashin ladabi wanda yace malam limamin mu idan aka yi ruwan sama bayan la'asar ko da karfe biyar ne sai ya haɗe mana magariba da isha ko da kuwa ba duhu ba caɓi inda an yi ruwa shi sai ya haɗa mana sallah wato shi haɗa ruwa haɗa sallah saboda ruwa yana cikin matsaloli da ba wani hadisi a kai ba za ka samu hadisi ko kwaya ɗaya inda annabi ya haɗa sallah ana ruwa ba Bawo shi ko ƙwaya ɗaya amma aikin sahabbai shi ya nuna haka abinda annabi yake ana ruwa ta yake a sana kowa ya sallah a gida shi a shine ne da ya tabbata bin ana ruwa sai ya ce wa mai kiran sallah ka ƙara kowa kai ya zo masallaci kowa sai a ce kowa kai ya zo masallaci kowa kai ya shine sallu fi rihalikum wanda mu yanzu ba ma karawa in ma ka ce sallu fi rihalikum din sai mutum bai san me kake nufi ba abinda ake nufi Rihalikun kowa ya salla a gida an ɗauke masa wannan wajabcin zuwa jam'i ko sunnan ciwon zuwa jam'i an ɗauke maka in ana ruwa to sai aka samu kamar da imam malik rawaito a muwadda cewa idan ana ruwa sahabbai suna hada sallah saboda shi ma wani nau'i ne na uzuri cewa in ka zo din fa wato tunda an ce kakka zo to kuma an ce kakka zo ne saboda kada ka taho caɓi ko santsi santsi ya kwashe ka ko caɓoyi ya caɓe ka <laughs> eh? tunda an yi santsi an yi taɓo ƙarar faɗi biyu ko da taɓo da santsi kai dan santsi ne ko dan tabo ne kai tabo ya rike ka ko santsi ya kwashe ka wanda anan ana iya samun rauni to ko musulunci dama duk abin da za a yi rasa rai ko a rasa dukiya ko a samu nakasa bai yarda da shi ba a yi shi da sunansa kaga mushe ma caye in kana jin yunwa za ka mutu ya halasta maka ka ci mushe ka sha giya wa banu turra gaira bajin wala adin fala isma ba kama yi laifin ba fala isma ba ma wa kai laifin an yafe bane Allah ya ce babu ma laifin saboda sauki na Allah ya ce fa banu turra wanda tsananin bukata to saboda haka sai aka ce a zauna to shi ma abin da yasa aka ce a hada sallah ko ya tafi gida saboda dawowar ana ruwa ko dawowa ana caɓi zai iya haifar da sai malamai suka ce to illar ruwan me illar ruwan sai suka ce to ai abu uku ne wanda kowanne yana da hatsari akwai zulmatu akwai ɗinu akwai maɗaru madaro shine ruwan yana cikin zuba ɗinu bayan ya gama zuba gari ya yi caɓi sannan zulmatu kuma ga duhu to idan ukun nan suka haɗu to dalilin yin wannan jam'in ya yi ƙarfi to sai zama an samu zulmatu babu ɗinu ba madaro amma ana tsananin duhun da in ka ce za ka fito da ramuka da wa mutum zai iya ji rauni ko kuma an yi ruwan an ɗauke yanzu babu ruwan amma akwai na ƙasa wanda ya zama caɓi ya zama taɓo ya zama santsi wanda zai iya jiwa mutum rauni shi malam suka ce duka waɗannan zai iya sa a haɗa sallah ko a zaha dama kuma sallah kun san biyu ne kawai suke da wannan hukuncin a azahar la'asar magariba isha su ma dalili Allah ya haɗe lokacinsu a cikin alkur'ani Ya yace aqimus salata duloki shamsi sai ce ila ga saƙin laili duloki shamsi a zahar kenan da la'asar ila ga saƙin laili magariba da isha sai ya faɗi wa ƙur'anin fajari da su suke da makotakar da za a iya haɗa su amma kaga ba za a haɗa magariba da la'asar ba ba za a haɗa isha da asuba ba ba za a haɗa asuba da da azahar waɗannan ba su haɗuwa masu haɗuwa kawai azahar la'asar magariba isha to so da aka sai malamin suka fara da suka ce to duk ma wani abu mai ban tsoro ya shiga ciki aka ce ana yaki to ko an haɗa sallah kowa sai tafi gida suka yi ta kawo abubuwa wajen goma sha ɗaya in ka duba cikin sahihu fiqh sunna na abu malik cikin babun a ɗin da ke sa ya kawo wajen uzuri goma sha ɗaya to daga ciki akwai wannan ɗini da zulmatu ɗin to malamai suka ce yanzu wasu suna gama wannan dalilin ya kau saboda duk an yi wa kwata slab an sa wuta ruwa yana bi ta ƙasa yana zirarewa ya tafi da aka ba ma caɓi sannan ga fitila ba duhu su da aka suka ce uzurin da ya rage yanzu kawai ruwa a inda suke da fitila suke da kwatoci masu kyau wanda babu caɓi to su waɗannan suna iya tawa sallah ko ba za su haɗa sallah ba sai idan ruwa ne yake zuba shi ruwan kan kansa larura ne in yadda ki wani sai ya yi zazzabi sannan kuma in yana zuba zai iya yin karfin da zai tafi ma da mutane wanda mu Allah ya sa ba mu da irin wannan sosai amma kana kallo a wasu kasashe in ana ruwa sai ka ga motoci suna ta tafiya da gidaje ruwa ya zartara unguwa gaba daya tafi da ita to saboda haka wannan malamin naku yana da hujja amma idan ya duba wata maslaha ce ya ga cewa in an taho din akwai cabin don ba sai kowa ya zama daidai ba sai ya zama mutanen da suke fitowa daga lungunce su suna da cabin ku da kuke nan ba ku da shi to dan an yi jam'in ba matsala tunda an duba maslahar wasu ne yasa aka yi kaka to ai ni daga gidana ba matsala to wani yana da matsala kuma anan yake sallah da haka ana iya yi mutukan malami ne an san malami ai ba zai kawo san zuciya ba dole akwai abin da ya dogara da shi sai dan an ga abin yayi fadi da yawa kuma yayi sakaci da yawa to ana iya neman karin bayani ta cikin hikima to Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka da ya zo daidai shi yasa shari'a take shiga tsakanin abu dan ta kawo eh, tsari na yadda za yi wani mutum ne ya soki wani da wuka a cinya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai zai ya ce ya rasulullah ya saka min wuka ina so a rama yace ka bari ka warke ya ce a'a yadda nake jin zafi shi ma ya ji zafi aka zo aka auna inda ya caka masa shi ma aka caka mar to shi wancan na biyunsa ya warke shi kuma wannan sai ya ƙi warkewa sai abin ya koma gurgunta sai gashi ya da yana cangala kafa zo ce ya rasulallah raunin nan da ya ji min na gurgunce ce ka gani shi sa ce ka bari ka warke tukuna ga inda abin ya bayo don zai iya kaiwa ga ka mutu ko ka nakasa ga abin ba za a tsaya iya wannan ba sai a ce shi ya sabbaba faruwar kaza amma tun da an rama maka yanzu baka da wani abu wanda ya wuce wannan haka wani ya taba garka ma wani cizo da ya kama shi da haƙori shi kuma da ya ji zafi ya fincika shi haƙorar babbu ne jan nan da zai kwasi haƙoran suka biyo shi gaba da sai ga sha gaba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya zuba mada haƙora yace me ya faru yace gartsa masa cizo ne yace da ya ji zafi ya fincika ba yace eh to da ya bincika sai me ya faru yace sai kora na suka zube yace to kai Amala ne ya ɗayan ku zai mai da kansa amale yana garka ma dan uwansa cizo yace ba za a yi wata diya ba to ya zai bari zai sai ka cire ma dan yatsa to saboda haka shi yasa ake son a shari'a ta dinga shiga tsakani don a samu daidaito in aka ce duk wanda ya maka karama to da wuya karama daidai ko sama ko ƙasa shi yasa a wajen ramo Allah yake sa misil musawwatu shay'i bi shay min kulli wajhin wani abu da wani abu su daidai ta kowace ko isbatul misli li shay'i musawiyan lahu min kulli jihati shine mislu shine kun ga a guri uku na Allah da yasa mislu wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi amma sai Allah ya bamu wata hanya yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin da haka akwai abin da ake kira adlu akwai abin da ake kira afu akwai abin da ake kira jaza'u adulu shine ka yi yadda aka ma afu shine ka yafe to sai Allah ya ba wa annabi zaɓi ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ku yi fansa akan abin da aka muku ku yi daidai da yadda aka muku sai Allah ya ce wala in sabartum in ku da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lisabirina haƙuri ya fi ga masu haƙuri sai Allah ya ƙara ce masa wasbir ka yi haƙuri annabi wa ma sabaruka illa billah haƙurinka dama ga Allah yake wala takun fi daiqin mimma yamkurun kaka shiga damuwa game da makircin da suke inna allaha ma'al ladzina taqaw Allah yana tare ga masu tsoron Allah wallazina hum muhsinuna dama su ne masu kyautatawa ta ma ce famani ita da alaikum fa ata bi misli ma ta da alaikum wanda ya muku ta'adda ku masa ta'adda daidai da yadda ya muku wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda iyafe yayi rangwame to afu a ajr ladansa yana wajen Allah to saboda haka shi yasa yace ma qala fa alal badi'i ma lam ya'tidil ma'zulum wato wannan abin yana kan shi wanda ya wannan face sai idan wanda aka zalunta din shi ma ya wuce gona da iri حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستباني ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم wannan irin wancan hadisin ne shine na yace ai jaza'a au jaza'ai ismu sabai